إلى مدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا الصبر uku ga watan tara watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam a dubu ɗaya da ɗari kuɗi da talatin da tara wadda ta daidai da sha tara ga watan biyar dubu biyu da goma sha takwas muna nan cikin sura ta biyu ita ce suratul bakara a darasinmu da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 144 faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan aya ta 143 wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida a yau bi idnihi ta'ala za mu tashi a farkon aya ta 144 fadan Allah subhanahu wata'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل أما يعملون الله مدوكاكين سركي يتي قد نرى تقلب وجهك في السماء حقيقة تبس منا غنن yadda kake jujjuya fuskarka zuwa sama ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma'ana kana jujjuya fuskarka zuwa sama kana nema gurin allah maɗaukakin sarki ya musanya maka waccan alƙibla ta baitul maqdisi e zuwa alƙibla wato ta ka'aba falanwalliyannaka qiblatan tardaha Allah ya ce za mu juyar da kai zuwa ga alƙiblar da tardaha za ka gamsu ka yadda ka samu nutsuwa da ita malamai suke cewa an faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ne saboda lokacin da yake fuskantar baitul maqdis yana son Allah maɗaukakin sarki ya juyar da shi zuwa ga ka'aba yana yawan ɗaga idanuwansa zuwa sama yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yana neman Allah maɗaukakin sarki ya juyar da shi daga kallon baitul maqdis zuwa kallon ka'aba to sai Allah ya ce za mu juyar da kai zuwa ga alƙiblar da kai za ka samu gamsuwa da ita sai Allah ya ce fa walle waje haka shatar al haram Allah ya ce ka juyar da fuskarka zuwa ga ɓangaren ɗaki mai alfarma ma'ana ka juyar da ka shatara ma'ana jiha nahwa ɓangaren setin ɗakin Allah wato mai alfarma ko masallacin Allah mai alfarma sai Allah ya kira kuma masu imani gaba ɗaya sai ce wa haitsu ma kuntu a duk inda kuke koma cikin duniya fawallu wujuhakum shatarahu ku juyar da fuskar ku zuwa ga wannan bangare na masallacin Allah mai alfarma ma'ana kenan duk inda kuke a cikin duniyan nan ana son kuma ku juyar da fuskar ku zuwa ga ɓangaren wannan ɗaki na Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake cewa wa innal ladina utul kitaba lallai tabbas waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba ma littafi ma'ana su ne yahudu da nasara waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su littafi la ya allamuna Allah ya ce wallahi sun san annahu alhaqqu min rabbih lallai wannan juya alqibla daga baitul maqdis zuwa ka'aba sun san cewa gaskiya ce daga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana su ma <clears throat> sun san cewa tabbas juyar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga kallon baitul maqdis zuwa ga fuskantar ɗakin Allah mai alfarma na ka'aba sun san cewa wannan gaskiya ne daga Allah maɗaukacin sarki kuma Allah ne ya wajabta wannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka kenan maganar da suka faɗa wanda muka karanta jiya da Allah ya kira su da suna jahilai ma'ana cewa da suke ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha wani abu ne ya juyar da masu imani ga barin alƙiblar da suke kai kenan wannan kawai suna faɗa ne saboda girman kai da ƙoƙarin suka zuwa ga addinin musulunci amma su sun san tabbas wannan juyar da wato fuskantar manzala daga ka'aba daga baitul maqdis zuwa ka'aba sun san cewa gaskiya ce min rabbihim daga ubangijinsu ma'ana Allah ne ya wajabta Allah ne kuma ya tabbatar ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ya juya zuwa ga fuskantar ɗakin Allah mai albarka Allah ya ce wa mallahu bi ghafilin Allah madaukakin sarki ba mai rafkana bane amma ya amalu na gabarin abin da suke aikatawa ma'ana Allah yana sane da duk abin da suke yi dukkanin abin da suka yi Allah ya sani wata ruwaya wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun wannan kira'a amma ya'malun in mun dauki kira'ar amma ya'malun Allah fa ya san abin da suke aikatawa bai na gabarin abin da suke kullawa ba da duk abin da suka faɗa da sukar da suka yi ma addini da Allah ya sani haka nan ƙira'ar amma ta amalun Allah maɗaukacin sarki ya san abin da kuke aikatawa mana bai gafala gabarin abin da kuke yi ba ya kuma su imani wurin bin umarnin Allah da kuke yi da kuma hannuwa da kuke yi akan halin da Allah ya yi umarni ku hannu cikin abin da Allah ya wajibta muku na farillai da sauransu Allah ya sani Allah bai rafkana ba kuma za ku ga kyakkyawan sakamako akan abin da wato Allah madaukakin sarki ya umarce ku da shi kuma kuka aikata kamar yadda ya bada umar wannan aya tana nuna mana cewa nassi ne na cewa an juyar da annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga fuskantar ɗakin Allah mai albarba wasu malamai suke cewa kad nara waje wajhika fis sama imam al ya yace hadhihi al-aya muqaddimatun fil nuzul ala qawlihi sayaqulu sufaha shi imam al-qurtubi yana ganin wannan aya ita aka fara saukarwa Haƙiƙa mun ga kana jujjuyar da fuskar ka bangaren sama da sanu ko za mu juyar da kai zuwa ga wata alƙibla da za ka samu nutsuwa da yadda da ita sai yake ganin wannan aya ita ta fara sauka bayan ta sauka sai manzo Allah sallallahu alaihi ya juya yana kallon ka'aba sa'an nan kuma sai su yahudawa suke surutun me ya janyo masu imani suke juyawa suka kalli ka'aba shi ne sai Allah ya saukar da waccan aya sai ya qulu sufaha minan nas ina fata an gane sai zama kenan min hasun tartib na mushafi haka annabi ya ba da umarni a jera ta amma kuma min haisun nuzul wannan ta rigayi sai ya kulu sauka kenan sai bayan sauka wannan sannan sai kulu ta sauka ina fata an gane in mun ɗauki cewa kenan sai bayan abin ya faru sa'an nan suka yi wannan maganar a tafsirinmu na jiya ai mun fassara cewa akwai waɗanda ke ganin sai bayan abin ya faru sa'an nan suka yi maganar har ma suke cewa sai ya kulu ɗin nan mudari ne amma ma zai ake ne ina fata an gane to in mun ɗauki wannan tafsiri shine ita ce wannan magana ta imamul qurtubi amma idan mun ɗauki ra'ayin malaman da ke ganin a'a ayar babu magana cewa waccan ita ta rigayi wannan ko wannan ita ta rigayi waccan a sai da waccan ta sauka sannu a hankali sa'annan wannan ta zo sai ya zamo kenan ita sai ya kulu kamar yadda muka bayani a baya Allah yana faɗin abin da za su faɗa ne kamun su kai ga faɗa ina fata an gane idan mun ɗauke shi akan cewa babu magana cewa wannan ce ta rigayi wato waccan sauka ina fata an gane sa'an nan za mu ga wannan aya tana ilmantar da mu abubuwa da yawa na ɗaya tana nuna mana tabbatar da wato gani ga Allah subhanahu wa ma'ana Allah yana kallon komai cikinsa da bansa tun daga shi da kansa ya ce kad nara kad tana nuna ta tabbatarwa tabbas na rata kalluba waje wajhika mun ga yadda kake jujjuya fuskar ka zuwa sama wanda ya nuna duk inda ka shiga ka ya Allah yana ganin ka wanda yana tabbatar da siba ta gani ga Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah as-sami'u ne kuma al-basiru ne yana ganin komai a kuma ko ina Allah yana ganin sa fa'ida ta biyu yana nuna mana cewa daga idanu zuwa sama ka daga ido ka kalli sama kenan ba laifi ba ne ina fata an gane don mai domin Allah ya ce kannara ta ba waje hika sama domin da a ce laifi ne kenan daga idan zuwa sama da manzala ba zai ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an gane amma sai Allah ya ce mun ga sanda kake dan daga idanuwanka zuwa sama kana daga ganin ka zuwa sama ashe kenan daga gani ka kalli sama ba laifi ba ne ina fata an gane baya nuna rashin ladabi me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hasali ma za mu ga akwai inda aya ta yi umarnin a kalli sama ba afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at ka kalli saman ya aka daga ta Allahu ladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha Allah shi ya daga sammai ba tare da tira ku ba ga ta kuna gani ma'ana daga ido ka gani ina aka sa fila babu ko kuma rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha ya daga sama ba tare da tura kun da za ku gani ba a ɗaya daga cikin tafsiran da mun karanta a nan ina fata an gani saboda haka kaga ashe kallon saman ma ba laifi ba suka ce amma banda wasu gurare kamar lokacin sallah idan mutum yana sallah baya halatta ya daga idan sai dinga kallon sama ina fata an gane dan annabi rahama yana cewa waɗanda suke daga idanuwansu suna fuskantar sama a sallah ko dai su hannu ko kuma Allah ya fauce ganinsu ya zama sun daina gani to kaga a nan ba za ta ka daga idanu kana sallah kana kallon sama ba amma babu laifi kenan ka kalli sama dan ka kalli ajaib la ka kalli sama domin roƙo zuwa ga Allah subhanahu wata'ala abu na uku aya tana tabbatar mana Allah madaukaki ne ke ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa yana nuna Allah madaukaki ne saman al'arshinsa shi sanya da manzan Allah yake da bukatuwa sai yake ɗaga ganinsa zuwa ga sama ina fata an gani. wannan aya tana tabbatar da wannan kenan sa'an nan aya tana nuna mana wajibi ne kenan musulmi ya fuskanci ɗakin Allah maɗaukacin sarki mai alfarma a lokacin da wato ya fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala da ibada ta sallah shi sa imamul qurtubi yace la khilafa bainal ulama' babu ko saɓani a gurin malamai cewa annal ka'abata qiblatun fi kulli ufqin ka'aba alƙibla ce a kowane ɓangare na duniyar nan ko ina a duniya ka'aba za a juyo a fuskanta wa ajma'u yace kuma malamai sun yi ijma'i ala anna man sha'adaha wa ayanaha furida alaihi istiqbaluha ma'ana duk mutumin da kuma yake ganin ka'abar gabansa kenan wanda ya je masjidil haram ga ka'abar yana kallo ido da ido to anan kuma ita zai kalla wanda ke masallacin ka'abar zai juya ya kalla ta kowane bangare amma wanda yake duniya a ko'ina in ya kalli jihar da ka'abar take shi kenan ina fata an gane bambancin misali take ta yi a ce tana nan bari amma ba lalle ne ya zama inda na tsaya na kalla shi shine santa direct har can zuwa ka abu amma dai tana daga wannan bari to kai an hutar da kai idan a wani guri kace ba wato gaban ka'aba ba ka kalli kawai daga inda kake ina bangaren ta yake shikenan amma kuma wanda yake cikin masallaci ya shigo yana hangenta to ita zai kalla ina fata an gani. shi sai ce wa annahu in taraka istiqbalu aw huwa mu'ayinun laha wa alimun bi jihatiha fala salata wa alayhi i'adatu kullu ma salla wa alayhi i'adatu kullu ma salla yace idan ya zama gashi yana kallanta amma sai ya ki fuskantar ta kuma bisa ganganci yana mai sani sai ya ce bai da sallah kuma wajibi ne ya maimaita kulli salatin dukkanin sallar da ya baki daya dole ne ya canja saboda mai saboda bai fuskanci ita ɗakin ka'aba ba sa'an nan wannan yana nuna mana a ra'ayin wasu malamai suka ce ayat tana karantar da mu cewa idan mutum yana sallah kenan alƙibla zai kalla gabansa zai kalla ko kuwa inda zai sa goshinsa zai kalla domin ayaca ta yi wa haizu ma kuntum fawallu wujuhakum shatarahu duk inda kuke a duniya ku juyar da fuskokinku ɓangaren wannan masallaci mai albarma to shin kenan in zan yi sallah nan kawai zan kalla idanuna ko ko zan yi ƙasa da idona in kalli inda zan yi sujjada zahirin aya ya nuna inda ka'aba take nan zaka kalla ba inda zaka sanya ka kai sujjada ba tunda cewa yi shatarahu fa wallu wujuhakum shatarahu shi sanya nan ma malamai suka ƙari juna sani Imamuna maliku ya tafi zuwa cewa mai sallah zai dinga kallon gabansa ne ba inda zai sa sujjada ba inda zai sa gushinsa ba saboda wannan aya ta ce fa wallu wujuhakum shatr imam sauri da abu hanifa da imam shafi'i suka ce a'a ana so ya kalli inda zai sa gushinsa ina fata an gane imam maliku ya kalli wannan su kuma sun kalli wasu ruwayoyi da aka samu akwai ruwaya mursala da take nuna a kalli inda za a sanya wato goshi to sai wasu malamai suka ce a za ka iya raba mas'alar kamar gida biyu zuwa uku idan liman shi kaɗai ne mana yake jagoranta sallah liman kenan da kuma mutumin da yake sallah shi kaɗai sai suka ce waɗannan za su kalli inda za su sanya goshinsu wurin sujjada kenan liman zai kalli wurin sujjadarsa in kai kaɗai za ka yi sallah za ka kalli wurin sujjadarka suka ce amma mamu su kuma za su kalli alƙibla mana za su kalli limaminsu kenan ta baya dalilin masu wannan magana suka ce a hadisin bukhari bayan an yi sallar kusufi da manzala ya idar da sallah sai sabai suka ce mun ganka a sallah ka miƙa hannu kamar za ka ɗauko wani abu sai kuma muka ga ka koma da baya da baya ai ba zai yi su iya ganin ya miƙa hannu zai karɓo ba ko ya koma da baya da baya ba idan a ce goshinsu kawai suke kallo inda za su sa goshinsu dole sai idan ne limaminsu suke kallo kaga jihar al'ibla suke kalla kenan ba wai goshinsu ko inda za su sa goshinsu suke kallo ba sai suka ce wannan yana nuna kenan mamu a nan za su kalla sannan an tambayi wasu cikin sabai da mai kuke gane karatun Allah a koyi sai suka ce da motsawar gemunsa shi ma in ba nan ɗinsa suke kallo ba zai wahala su ga gemunsa na motsawa da karatu inda inda yake suke sa goshinsu suke kalla saboda ka sai waɗannan suke ganin zai fi kyau ma'ana ka kalli jihar alƙibla ɗin musamman idan kai mamuni saboda waɗannan dalilan in kai liman ne ko kai ne kana sallah kai kaɗai saboda ka tara ganinka suna ganin babu laifi ka kalli inda za ka sanya goshinka sai dai idan ma kana sallah kai kaɗai ko kana liman ka kalli jihar alƙibla ɗin za a ce sallah ta yi ina fata an gane sa'an nan ayat tana karantar da mu cewa fuska tana ɗaya daga cikin gurare mafiya daraja a cikin ɗan adam don allah ce yi zadna rata kalluba sai ya yi amfani da fuska kawai waje hika fi sama waje haka fi sama fuskarka amma ai manzo Allah sallallahu alaihi kulle sa gaba ɗaya ya fuskanta ina fata an gane amma sai aka yi amfani da wani wuri saboda fuska wuri ne wanda yake da daraja za ga dukkanin abubuwan da Allah ya karrama ɗan adam da su za a gansu a fuska fuska ita take bayyana kyawun ɗan adam ina fata gane surarsa fuska ita take dauke da abubuwa masu tsada idanu hanci baki kunne duka waɗannan fuska ce take tattare da su wannan ne ya sanya ma manzo sallallahu ya haramta marin fuska aka ce in zaka daki mutum ka kiyaye fuskarsa saboda ba dan komai ba saboda wuri ne wanda yake da wato daraja na ba. wala in a taita ladina utulki bi kulle a ya tabi'u kiri la tak wa ma وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين Allah madaukakin sarki ya ce wala in ataita alladhina utul kitaba wallahi ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da za ka zo ma waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba littafi cikin Yahudawa da Nasara da za ka zo musu bi kulli ayatin da dukkan wata hujja da dukkan wata aya da take nuna gaskiyar abin da ka zo musu da shi da take nuna wajibcin da aka ɗora ma ka juya daga kallon wato kudus zuwa ga kallon ka'aba Allah ya ce ma tabi'u kiblataka wallahi ba za su ba ni qiblanka inda duk wata hujja zaka kawo musu wallahi ba za su ba ni qiblataka ba innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu aya waɗanda kalmar ubangiji ta azaba ta tabbata a kansu Allah ce ba za su taɓa imani ba kai da za ka zo musu da dukkanin ayoyi ba za su imani domin in ka zo da duk ayar da za ka zo da ita sai su kan gani shi sa nan ma Allah ya ce ba za su taɓa bin ka. wa ma anta bi tabi'in qiblatahu haka nan kai ma ba za ka taɓa bin alkiblar su ba domin ka kana bin umarnin da Allah ya baka shi kuma Allah ga inda yake ce ka fuskanta kaga ba za ka aje umarnin Allah ka ɗauki umarninsu ba ko ka bi son zuciyarsu ba wa ma ba a zuhun bi tabi'in qiblata ba Allah ce haka nan sashinsu su kansu ba za su taɓa bin alƙiblar sashi ba mana yahud ba za su taɓa fuskantar alƙiblar nasara ba su ma nasara ba za su taɓa fuskantar alƙiblar yahudu ba kaga su ma a tsakanin su tahsabuhum jami'an ne amma qulubuhum shatta ina fata an gane sai Allah ya ce wala in ittaba'ta ahwa wallahi da za ka bi son zuciyarsu min ba'di ma aka min al-ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimi daga Allah maɗaukacin sarki da za ka aje wannan ilimin da ya zo ma daga Allah ka ba abin da son zuciyarsu ta nemi a yi Shi ne cewa ka ƙi juyawa ka biye ma abin da suke so Allah ya ce innaka lallai kai idan a yayin da ka bi wannan son zuciyar tasu lamina zalimina da za ka zama cikin masu zanen kawunan ma'ana cikin masu kawunan su ma'ana ka zama cikin waɗanda ba su yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ina fata an gane wannan aya mu kalle ta akwai wasu abubuwa da mu dan fitar a ciki abu na farko wala in ataita alladhina utul kita za mu ga kamar yadda malamai ke cewa sharaɗi ne da rantsuwa suka haɗu guri guda kuma ƙa'ida ina rantsuwar take za mu iya cewa rantsuwar ya ce amma lamun ɗin ita ta tabbatar da ita wala in kaga wallahi la'in ina fata an gane in ɗin kuma ita take fa'idantar da ɗin ina fata an gane to akan haka suna buƙatar jawabi kowa ya san cewa rantsuwa tana buƙatar mai jawabi sharaɗi na buƙatar jawabi to sai dai idan suka haɗu guri guda to akan gabatar da jawabin wanda ya fara zuwa wanda ya zo daga baya shi ba a kawo jawabinsa sai a share shi wannan shi ne ka'ida shi ne abinda ibn malik yake faɗa cikin alfiya sai ce wa azab ladajti ma'i shartin wa kasa jawaba ma akharta huwa multazim ce wai ka share jawabi na duk lokacin da rantsuwa da sharadi suka haɗu guri guda to ka share jawabin ɗaya daga ciki amma fa sharewar wajibi ne ka share wanda ya zo daga ƙarshe jawabin wanda ya zo daga ƙarshe a nan kaga muka ce wala in a taita lamul ƙasam ɗin ita ce farko sharaɗin shi ne na biyu to ina ne jawabin jawabin rantsuwa ne ya zo ba jawabin sharaɗi ba ina jawabin wala in a taita alladhina utul kitaba bi kulle aya jawabin ma ta bi'u qiblataka ina fata gane ba za su bi alƙiblarka ba Wannan ya nuna kenan wallahi inda za ka zo da kowace aya ga waɗannan mutane da take nuna gaskiyar abin da kake kai wallahi ba za su kenan tsagwarin son zuciya ne kenan ba wai ba su san gaskiya ba ne ba ina fata gane shi kuma duk sanda son zuciya ta shigo abu to ba yadda za a yi ba yadda za ka yi da shi sai dai ka roƙi Allah ya shirye shi ina fata gane sannan sai Qur'ani ya ƙara tabbatar wa manzala cewa ma su a junansu ma wannan ba zai ba alƙiblar wannan ba wannan ma ba zai ba alƙiblar wannan ba in ya zama ba yahude ba zai ba alƙiblar ba nasare ba ba nasare ba zai ba alƙiblar ba yahude ba ashe kenan musulmi ya tunanin ma ba yahude ko ba nasare zai fuskanci sa. tare da cewa bai yi imani da Allah da annabi ba to musulmi ma in yi wannan tunanin yana bata kansa lokaci ina fata an gane to ina ce alƙiblar yahudawa mun karanta jiya shine suna fuskantar wannan dutse da ke baitul maqdis alƙiblar nasara su kuma suna fuskantar kawai mabudan rana gabashi shi suke fuskanta to shin wannan alƙiblar da suke kalla umarni ne na Allah ko kuwa al'allama ibn al-qayyim yana faɗa cikin littafinsa bada'i'ul fawaid yace istiqbalu ahli al-kitabi li yace fuskantar da ahli kitabi suke ma al-qiblasu lam yakun min jihati al-wahyi ba ta hanyar wahayi bane ashe kenan mu musulmi mu ne muke da da'ir kenan wahayi ne yace mu juya to za mu bar wahayi ko mu kama kasada ai ba zai yi ba sai shi ba daga wa'ayi bane wa tawfiq min Allah kuma ba daga dacewa ce daga Allah ba ba wa'ayi bane ba kuma dacewa ce daga Allah mana ba Allah ne ya goyi baya ba yaya abin yake sai ce bal an mashuratin minhum wajtihadi yace zama kawai suka yi suka shawara suka yi ijtihadi suka ce kaza za mu kalla yasu yasu suka zauna suka tattauna suka ce me wuri kaza ya kamata mu fuskanta wa amman nasara ce amma su kuma nasara fala ba anna Allah lam ya'murhum fil injil wala fi ghairihi bi istiqbal al mashriqi abadan yace su ma nasara babu ko kokonto Allah bai ba su umarni cikin injila ba ko cikin wani littafin ba injila ba ba inda Allah ya ba su umarni su kalli gabas babu wa hum muqirruna bidhalika su ma sun tabbatar da cewa ba Allah ne ya umarce su ba wa muqirruna anna qiblatul masih kanat qiblatu bani isra'il kuma su kansu sun tabbatar alkiblar annabi isa dan maryamu ita ce alƙiblar bani isra'ila domin shi ma daga cikin bani isra'ila ya fito wa iya sakharatu shine wannan dutse din wa inna ma wudi'a lahum wada'a lahum shuyukhuhum wa aslabu ya ce su ma dattijansu ne da sauran iyaye da kakanni su ne suka kawo musu tsarin sa kalli gabas to kaga ashe su waye masu tabbas kenan al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka ashe kenan ba yadda za a yi annabi ya ajiye wancan abinda Allah ya masa nau'ayi ya je kuma ya ba abinda su waɗannan suke faɗa shi sanya Allah yake cewa wallahi da za ka bi son zuciyarsu nan ma kaga akwai haɗuwar rantsuwa da me da sharaɗi shi ma jawabin shine innaka idan lamina zalimin shi ma wannan jawabi ne na rantsuwa wallahi da za ka bi son zuciyarsu bayan abin da ya zo maka na ilimi wallahi da za ka kasance a yayin nan cikin waɗanda suka zalunci kawunansu to anan wata matsala malamai suke cewa tambaya anan ne shin me ya sanya aka ce da annabi wallahi da za ka bi son zuciyarsu bayan abin da ya zo maka na ilimi da za ka kasance a wannan lokacin cikin masu zalunta su shin zai yi annabin allah ya bi son zuciyar wasu shin zai yi jawabi ba zai yi ba to me yasa aka kawo abin suka ce abin da yasa aka kawo jawabin sai ba a kawo jawabin sharadi ba sai aka kawo jawabin rantsuwa domin a kore wannan tunanin a kore tunanin kada ma annabi kada ma ai tunanin annabi zai iya bin son zuciyar wasu sa'an nan wa'ala fardi ma haka in ka ɗauka cewa ma a kawo tambayar shin zai yiwu aka ce ba zai yiwu ba dalili suka ce ai ba duk sharaɗi ne ake kawo shi da nufin zai tabbata ba akwai abubuwan da aka kawo na sharuɗa da yawa amma ba sa tabbata can aka yi inda za ka yi to kuma ba zai yiwu yi ba kenan sharaɗin babu ba zai tabbata ba kenan kaga kenan wancan hukuncin ba zai tabbata a kansa ba misali Allah madaukakin sarki yana cewa annabi wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka inda za ka yi shirka kaga sharaɗi ne ayyukanka za su lalace wala ta kunan na minal kasirina shin zai yi annabi ya yi shirka ba zai yi ba kenan sai a ce wannan sharaɗin ma ba zai tabbata ba akan haka jawabin sharaɗin ba zai tabbata ba sharaɗin ba zai tabbata ba dan manzala ba zai shirka ba to jawabin sharaɗin ba zai tabbata ba zai tabbata ba kenan ayyukansa ba za su lalace ba sai dai waninsa sai zama kamar an tauna tsakuwa ne kawai dan aya ta ji tsoro ko wancan aya da Allah yake cewa wal in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin ce da su idan Allah na da ɗani ne farkon wanda zai bautata masa inda a ce Allah na da ɗa kaga sharaɗi ne ni ne farkon wanda zai bautata masa kaga jawabin sharaɗin ina fata an gane shi ma wannan sharaɗin bai tabbata ba ai bai tabbata Allah yana da da ba da kaga jawabin ba zai tabbata ina fata an gani to haka shi ma anan ma'ana manzan Allah bai bi son zuciyar tasu ba kaga ashe hukuncin zai kasantu cikin waɗanda suka zalunci kawunan su bai mata su ba ina fata an sau da haka wannan yana nuna mana dai cewa idan mutum ya zama ya ajiye shari'a ya bi son zuciya to zai haɗu da matsala Allah ya kiyaye shi sannan wannan aya tana nuna mana yadda Allah yake da kwaɗayin wato mutane su shiga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala aya tana nuna mana al-ka'aba ita ce al-qibla ta musulmi al-qibla ce ta musulmi su kadai ake bance saboda Allah ya danganta ta zuwa gare su wala in ataita alladhina utul kitaba bikulli aya ma tabi'u sai ce qiblataka kaga kiblar manzala kiblar masu imani ina fata an gane ko ne yake wasu malaman na cewa a'a ba wai alƙibla ce kadai ta musulmi ba alƙibla ce ma ta dukkanin annabawan Allah baki daya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana cikin waɗanda suka tafi akan cewa Ka'aba ba wai kawai iya alƙibla ce ta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi da Annabi Ibrahim kadai ba a'a alƙibla ce ma ta annabawan Allah baki daya me dalili sai ce Allah ne ce inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi ala nas hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila kuma ruwayoyi da yawa sun nuna manzala ya bada labarukan annabawa da yawa sun kama hanya suna talbiya yace ga annabi Musa ya taho ya biyo ta kwari kaza yana daga sauti yana kalla kuma labbai ina nufa ka Ka'aba ga Annabi Isa na gan shi yana dawafi har me in ya kada gashin sa wani ruwa na daga kamar lu'ulu'u kaga duk wannan yana nuna me annabawan kenan sun zo nan sun yi dawafi kaga ya nuna kenan Ka'abar alƙibla ce ba kawai ta masu imani musulmai kadai ba a alƙibla ce baki daya ta dukkanin annabawan Allah akan aka waccan magana ta ibn al-qayyim ta tabbata cewa kenan yahudawa da nasara waccan al-qibla ba ita Allah ya dora su akai ba kirkira su kake ina fata an gani na الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يألمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الذين آتيناهم الكتاب الله يتي ودن دمك باسو للتاب سولة دي يهود دي نصارى يعرفونه سنسنشي kama ya arifuna abna ahum irin sanin da suka yi ma 'ya'yansu wa inna fariqan minhu Allah ce lallai wata jama'a daga cikinsu la yaktumuna haka wallahi suna boye gaskiya na haƙiƙanin yadda al'amarin yake wahum ya alamuna alhalin sun san kuma gaskiya ce amma suke boye ba lafazin ya hu sun san shi Zamirin zai koma zuwa gaba wasu malamai suka ce zamirin zai koma ne zuwa ga mas'alar da ta gabata ta canjin alƙibla daga baitul maqdisi zuwa ka'aba ma'ana kenan ya na hu ai sun san cewa ɗakin Allah mai alfarma na ka'aba alƙibla ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama da masu imani alƙibla ce kuma ta annabi ibrahimu alƙibla ce ma ta sauran annabawa baki ɗaya su sun san wannan kenan ya arifunahu ai ya arifuna sun san magana can ta alƙibla da ta gabata a baya cewa tabbas Allah ne ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da canja waccan alƙibla amma sai suke koye gaskiya wasu malamai suka ce a'a ya arifuna hu lamirin zai koma kan annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana sun san annabi cewa annabin Allah ne na gaskiya ba zai taɓa yin karya ba ina fata an gani kama ya arifuna ma'anan masdariya ce ma'ana kamar yadda suka san 'ya'yansu kama arifati abna'a kamar sanin 'ya'yansu haka suka san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ana sun san manzala Allah tamkar yadda suka san 'ya'yansu na cikinsu to tun da sun san annabi ne mai gaskiya ashe waɗannan abubuwan guda biyu za su haɗe su baka abu guda in muka ɗauki fassarar tafsirin cewa sun san wancan al'amari na juyar da kallon ka'ab wato kallo daga baitul maqdis zuwa ka'aba sun san cewa daga Allah yake kamar yadda suka san ƴaƴansu cewa ƴaƴansu ne in kuma muka ɗauki wannan ma'anar ta biyu sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴansu sun san gaskiyarsa to ashe tunda sun san gaskiyarsa ashe labarin da ya bayar na cewa zai canja daga guri kaza da aikin da ya zuwa guri kaza ashe gaskiya ce ina fata an gane tare da kuma ƙarin su ma sun san wannan gaskiyar haka take kaga ashe kawai girman kai ne shi yasa ma har suke cewa ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha ina fata an gane akwai wata ruwaya da imamu sa'alabi ya rawaito wanda suwidi ya kawo cikin doralul mansur zaga da yawa akan kawo wannan ruwaya a wannan guri ruwaya ce daga sayyidina umar dan khattab Allah ya kara masa yadda an rawaito cewa umar yake ce ma abdullahi dan salam a ta'arifu muhammadan sallallahu alaihi wasallama ka san annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama ta'rifu ibnaka kamar yadda ka san danka mana na umar yake tambaya abdullahi ibn salam fa qala sai abdullahi dan salam ya ce na'am wa ya ce e na ma san annabi fiye da yadda na san dana sai ce ba ba'athallahu aminahu fi sama'ihi ila aminihi fi ardi bi na'atihi fa araftu sai ce ai Allah ya turo amintaccensa daga sama shine Jibril zuwa ga amintaccensa da ke ƙasarsa shine Annabi Muhammadu da siffofinsa shi sanya na gane shi wabni la ma kana min ummi yace ɗana ko ban sani ba babarsa ha'inta ta ta ko ba ha'inta ta ta to wannan ruwaya ruwaya ce mashhura tana shahara kurin abin da sai dai tana da matsala wurin sanin saboda hanyar da ta biyo hanya ce ta akwai asuddi safir daga kuma alkalbi kowa ya san muhammad ibn sa'ib alkalbi mutta'am ne bil kadib wasu ma suna jifansa da ƙarya shi ma asuddi safir shi ma dai da'ifi ne saboda haka gaskiya ba za a dogara da wannan gini akan wannan ruwaya kawai a ce eh, tana ƙara tabbatar da wannan ba a'a ayar ita kaɗai ta wadatar yahudawa sun san gaskiyar annabi kamar yadda wato suka san ‘ya'yayensu Allah ya ce kuma wasu daga cikinsu suna ɓoye gaskiya na al'amarin canjin alƙibla da gaskiyar addinin musulunci alhalin kuma sun san gaskiya ne Allah ya ce min rabbik ka sani ya kai annabi muhammadu wannan gaskiya da Allah ya sanar da kai gaskiya ce daga gurin ubangijinka saboda haka فلا تكونن من الممترين kar ma ka kasance cikin masu kokonto akan wannan gaskiya da Allah madaukakin sarki ma na yi sanar da kai na wali kulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu yatidukumullahu jami'a إن الله على كل شيء قدير الله مدوكاكين سركي يتي ولي كل يا تبتا دكان wata al'umma ga dukkanin ma'abuta addini wajhatun wani ɓangare da za su fuskantar da fuskokinsu yayin da za su yi ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala huwa muwalliha wannan al'umma wannan ɓangare suke juyar da fuskar su yayin da za su ibada kenan kuma masu imani ba farau ba ne juyar da ku da aka yi zuwa kallon ka'aba ba kanku aka fara saboda ya tabbata ga kowace al'umma akwai wani bangare da take fuskanta yayin da ta nufi yin ibadanta ashe kenan ba ku ne farau ba juyar da ku da aka yi daga Kudus Eh, zuwa kallon ka'aba ina fata an gane sai Allah ya ce fastabiqul khairat saboda haka ku yi rige-rige ku yi gaggawa ku yi rige-rige wurin ayyuka na alkhairi lafazin alkhairat ya kunshi dukkan wani nau'i na alkhairi mana ku fuskanci ko ku yi rige-rige na ayyukan dukkanin alkhairi sai malamai suke cewa a nan fastabiqul khairat ay fastabiqu ilal khairat ku yi rige-rige ku yi gasa ku yi guje-guje wurin ayyukan alkhairi kuma alkhairin malamai suka ce ya kunshi dukkan wani alkhairi da ka sani ana san duk wani abu kenan na alkhairi ana san ai gaggawa wurin aiwatar da shi in aiki ne na alheri ya taso ana san nan da nan ai maza maza ayi har wasu malamai suka ce ya kunshi misali sallah shi za ake son daga lokacin sallah ya kai maza maza kai a farkon lokaci saboda rige rige ne wurin ayyuka na alkhairi idan lokacin zakarka ta yi lokacin na yi ana son kai rige rige suka ce shi za za ga a ayyuka na ibada da yawa ake son gaggawa wurin wannan ayyuka na alkhairi khitamu homis wa fi na falyatanafasil mutanafisun ka duba ranar juma'a manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kana yawmu aljumu'a kana ala kulli babin min abwabil masjid mala'ikatun yaktubun al-awwal fal awwal har a ƙarshen hadisin manzala yake cewa inna ma masalil muhajjir ila sala ka masalil ladhi yuhdi al-badna ثم الذي على أثره كالذي يهدي البقرة ثم الذي على أثره كالذي يهدي الكبش ثم الذي على أثره كالذي يهدي الدجاجة ثم الذي على أثره كالذي يهدي البيضة aka ce wanda ya zo lokacin farko juma'a kamar wanda ya sadaukar da rakumi ne wanda ya biye masa kamar wanda ya bada sa wanda ya biye masa rago wanda ya biye masa kaza na ƙarshe kwai lokacin liman ya hau mambari daga sanda liman ya hau mambari kuma in ka zo baka da ko kwai din sai dai lalan juma'a kaga wannan yana nuna a yi gaggawa zuwa ga wato yin aiki na gari nan aka tambayi manzala ayyul amali ahabbu ila Allah sai ce as-salatu fi awwali waqtiha to wannan yana nuna dukkan wani abu na alkhairi a yi gaggawa zuwa gare shi wane da wance sun yi fada mana miji da mata kenan kana ji sai ka ce me ku tashi ku tashi mu je ai sulhu fastabiqu alkhairat shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari yana zuwa masa cewa mutanen Banu amru ibnu au akuba sun yi rigima hatta kai suna jifa junansu da takalma sai manzo Allah ya ce me bina nuslihu bainakum ana gaya masa yace ku tashi mu je mu sulhu tsakani saboda aiki ne na alkhairi ana so a gaggawa shi yasa ma har aka je kusan lokacin la'asar ya ja manzo Allah bai dawo ba ina fata an gane wannan yana nuna mana duk wani abu da yake alkhairi ne to ana so kai gaga wurin yin sa sai Allah ya ce aina ma ta duk fa inda kuka kasance a wani bigire a doran duniyar nan duk inda kuka shiga ku sani ya tibikumullahu jami'a Allah madaukakin sarki zai zo da ku baki ɗaya ranar lahira duk inda ka je ka ɓoye duk ma ina kake Allah zai zo da kai ranar lahira za ka tashi gaban Allah subhanahu wa ta'ala domin bayan ka mutu ana yin busa idan aka tashi sun manufi fihi ukura fa'iza hum qiyamun zuru kowa na fitowa ina ya nufa zuwa ga inda ake kiransa kaga za ka je gaban Allah kenan shi sa Allah yake cewa muhti'ina ila da suna gaggawa zuwa ga mai kira bayan an tashe su daga cikin kaburbura Allah ya sa mu cika da imani inna allaha ala kulli shay'in lallai lalle Allah madaukakin sarki mai cikakken iko ne akan ku lokaci yayi don mu tsaya da wallahi ba. to wannan mai tambaya ba ya ce assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya ya ce ya kara maka yakan ji a cikin albuyu ko bai ana kawo kalma abdaman irin su da bi mani kenan na jin da su malam ya ke nufi da abdaman ne to ai abdaman tana da ma'anoni ne da yawa kaman alkardu ne da alkirat kaga alkiratu daban alkardu daban ina fata gani salaf da salaf wani lokacin salaf da salaf da abu guda ne wani lokacin kuma salaf daban salaf daban to idan aka ce abdaman da kuma alkharaju bi daman akwai bambanci domin alkharaju bi daman hadisi ne in shi kuma wannan hadisin ma'anar abin da yake nufi shine dukkan wani amfani da ka samu na abin da ka siya sai ya bayyana kuma akwai aibi tattare da shi wanda baka sani ba to wannan abin amfanin da ka samu ya zama mallakin ka misali sai ka je kasuwa sai ka sai bawa da nufin cewa aka ce ma bawan nan lafiya ne kalau ne da shi lafiya ce da shi baya da matsala ko ka sai shanu na huda aka ce kalau suke ba su da matsala babu wani aibi inda aibi ka dawo da su kana dawo da su gida washe gari sai ka nufi gona sai suka yi wuni suka yi maka huda ka samu amfanin kuma ka samu amfani ba ka samu wani amfani galla wani fa'ida daga wannan abin da ka siya kana gama huda da su sai ta bayyana gare ka wani aibi tattare da su me za ka yi za ka bai da su a musanya ma ko a baka kudinka to wannan gallar wannan amfanin da ka samu da su ne guda suka yi ma me hukuncin wannan shine sai hadisi yace al-kharaju bi tamam Ma'ana wannan amfanin ba za ka biya ba ina fata an gane wannan shine abin da ake ne ma'anar ma'ana galla amfanin da ka samu tattare da bawa sai kuma ta bayyana yana da aibi to ba za ka biya ba amma ko kuma abin da ake ce ma zaman shine mutum ya zama ya maka abin da ake cewa garantu ya lamu ya zama maka mai ya ma lamuni ko hmm. ya je ya karɓo ka gurin alkali ya tsaya ba da nufin cewa idan baka in bai biya ba ko in ya gudu shi za a nemo shi zai nemo ka wani shi ma akan kira shi da suna mai abdaman ko ya tsaya ma wurin bashi a baka bashi ko ya tsaya ma wurin ya karɓo ka akan bashin da ake bin ka ko ya tsaya ma wurin alkali a baka belin a bada belinsa yadda zai dawo da shi kotu duka waɗannan shi ma ana kiransa da suna abdaba saboda ka ya danganta daga ina ko a wani babi wato mas'alar ta zo wallahu alam wanda yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da fatar malam ya sha ruwa lafiya isha karmaka lahu idan mutum yana aiki a kamfani akwai kamfanukan da idan shekara ya zo ƙarshe suna ba da kyaututtuka haka to malamin ne matsayin irin wannan kyaututtuka din an ne kyaututtuka ne kawai suke an yi lissafi an samu riba an yi kaza kuma suka ba ma'aikata kyauta ka karba manzo Allah ya dau kyauta ya ba Umar sai Umar ya ce atihi afqara minni ba wanda ya fi ni bukata mana ya manzo Allah sai manzo Allah ya ce khuzhu karbi fatamawwalu kana iya juya shi au tasaddaq bihi ko kuma kai sadaka sai ce fa idza ataka min hadha al mal idan wannan dukiyar ta zo maka ba tare da ka kwalla fare rai ba ke na gairin mushrifin wala sa'il ba kwalla fare kai ba roƙa kai ba sai ce ba kusu karbi ya ce wa mala abinda kuma ba wannan ba sai ce kaka matsa kanka kenan kawai sai wani yazo sai ya dau wani abu sai ya baka matukar wannan kyautar da ya baka kasan tsakani da Allah ce ba so yake amfani da kai da wannan kyautar kuma a cimma wani abu na addini na saba ma Allah ba ka karba ina fata an gani. amma in bai baka ba to bai kuma ka kwalla farai ka ce lalle sai ya baka ba sau da idan kamfani abin da ya fitar da kyaututtuka ya rarraba wa ma'aikata babu laifi ma'aikaci ya karba wallahu alam to wannan ne tambayan tambayoyi ne guda biyu amma sun yi iri guda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a karamin kallon mutum ne izo yi sallah a masallaci yi shafa'i ko kuma dai sallar ah, ah, ashen da ake yi da shafa'i da wuturi to bayan ya koma can cikin dare sai tashi yana so kuma yayi wata sallar ya ji wasu malamai sun ce tunda ya riga ya yi wutarinsa can ya riga ya rufe sallar dare a karɓar kan ya lamarin a ba ca aka yi a rufe sallar dare ba ca aka yi lawu tirani fi laila aka hadisi ya ce hmm. ba a wuturi guda biyu a cikin dare ɗaya sannan wata ruwa ta ce iji alu akhira salatikum min laili wutura kuma da karshen sallar ku cikin dare ya zama wuturi to amma duk da malamai sun faɗi wannan sai suka ce idan mutum ya tashi cikin dare kuma yana so zai nafila alhali kuma kamun wato ya tashi ɗin ya kwanta sanda zai kwanta ya yi wuce to ana ko wasu halaye guda biyu hali na farko suka ce duk mutumin da ya san yana da tabbacin zai tashi ƙarshen dare to ya dinga barin wutarinsa sai ƙarshen dare na fatan gani sai ba wutarinsa sai ƙarshen dare duk da cewa ya tabbata ga annabi ya yi wuturi farkon dare ya yi tsakiyar dare amma dai aisha ta ce wanta ha wuturu ila sahar ƙarshe dai wuturinsa ya ƙare ne a ƙarshen dare kamar daidai lokacin safar to duk mutumin da yake da tabbacin zai tashi ƙarshen dare to ya kwanta farkon dare ba tare da ya yi wuturi ba sai ya bar wuturinsa sai ya tashi ƙarshen dare sai ya wuce mutumin da kuma ba ya da tabbas na cewa zai iya tashi ƙarshen dare to shi kuma kan ya kwanta ya yi wutarinsa to sai ya zama wannan na biyu sai kan ya kwanta ya yi wutari shi kuma ya tashi karshen dare kuma yana son zai yi nafila to ya zai yi to a nan ne wasu malamai suka ce akwai ɗayan abubuwa guda biyu shi ma a nan wasu sai suka ce sai ya raka'a ɗaya idan ya raka'a ɗaya yanzu daban sai ya zauna ya taɗiya ya sallama wai wannan sallah raka'a ɗaya da ya haɗe ta da wancan ta zama bi ta zama me ta zama shafa'i nan sai ya ƙara na filfilin da zai yi sannan ƙarshe sai ya wuce wasu suka ce a ca aka yi lawuti rani fi laila to ya zai yi sai suka ce kawai idan ya tashi cikin dare sai ya na filfilin da zai yi amma magana wuturi ba zai sake wuta wancan wuturin da ya na farkon dare ya wadatar kawai wannan na filfilin da zai sai na filfilin da zai ba tare da ya yi ya sake wuce ina fata an gane suka ce wannan shine abin da ya kamata ya yi sai aka ce to ai kuma ba za sallallahu alaihi in ya wutiri baya ƙara yin wata sallah sai suka ce a'a ai an samu ruwaya da kuma yakan yi sallah wani lokacin in yi wutiri cikin dare ya kammala ruwaya ta zo kuma yakan yi a biyu a zaune a ƙasa ba tare da ya miƙi ba sannan kuma wannan larura ce ta tashi ya tashi kuma cikin dare da bai san zai tashi ba saboda yana da dama ya waɗannan wato na bilbili din saboda ka abin da ya fi in ka tashi cikin dare ba sai ka sake wuturi ba sai ka iya gwargwadon na bilbilin da za ka yi ka roƙi Allah sai ka ƙara kwanciya wallahu alam to wannan dan uwa ne yace assalamu alaikum yace yana so a sanar da al'umma masu sauraron tafsirin shehi malami shek Mala Yakub Musa Yakub cewa ana sanya karatun a gidan rediyon aminci mai mita 100 uku da ɗigo tara a kowace rana daga karfe hudu na yamma insha Allah zuwa karfe biyar saboda haka ya kamata mai abin ya nemi wannan tasha ɗin Allah yadda a kullum daga na har ƙarshen azumi insha Allah kuma gasi hakan damar ya cancanta ya kamata a ce an cika gidajen rediyo da karatuttuka saɓanin cika gidajen rediyo da kafafen kallace-kallace da komedi da abin da ya kama da wannan kulle kasance rayuwa kawai banda ban dariya da sauransu babu abin da aka sa a gaba yana da kyau a ci al'umma sun ɗauki abin da ya shafi addini sosai sosai wannan kenan sannan kuma kamar yadda ɗan wani gaya mu akwai ɗan uwa mai ɗaukan abin da na tv a yanzu haka shi ya kawo kansa da kansa yake wannan kokari ɗin shi ma akwai fatan a sanya shi a cikin addu'a Allah madaukin sarki ya saka masa da alkhairi ya karfafe shi da kuma masu hali irin nasa akwai jama'a da suke ɗaukar nauyin abubuwa daban-daban kamar yadda aka sani sa karatu nan a gidajen rediyo ba karamin kuɗi yake ci ba saboda haka wanda suka yi wannan kasancewa mutane ne wanda suke yi tsakaninsu ga Allah madaukin sarki saboda akwai fatan Allah madaukin sarki a yi musu addu'a Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi wannan shine karshen abin da Allah to Allah da ku musulunci da musulmi Allah ya kaskanta da kafirci da kafirai marasa lafiya na gida da asibitoci Allah ya ba su lafiya mu mutum Allah ya cika su da rahma dukkan bayan Allah da suke taimaka ma yada addinin musulunci Allah ka taimake su bukatun su na alkhairi Allah biya baki daya a ba wai iya waɗannan ba bai wuce kwana uku baya ba eh, wasu suka kira ni eh, wani tsari suke da shi na tsarin intanet daga ina jin headquarters su tana ibadan to amma dukkanin malamanmu na sunna na najeriya gaba daya suna kwantar da kowane malami sukan karbi lambar wayarsa sa'annan kuma uh, su nemi ya ba da waɗanda suke harka ta social media wurin tura karatuttuka ko dubobi ko wani abu uh, kuma tsari ne wanda suka yi babban tsari ina jin turu ko google ne ko menene ne to shi direct ma daga an abin nan sai abin nan to ni na dawo abin ma kamar wasa sai ne mamaki na masa ka samu lamba waya ta domin shi ɗaya na jin baya jan hausa sai dai turanci za ka yi magana da shi ko kuma na jin ko larabci to amma daga baya kuma sai na tura lambar shi dan nake kuma ya tuntube su to yanzu zancen da yake mun sun turo masa ma data ta kai ta nawa ta kai ta dubu uku ko ga nan take saboda haka su kuma abin da suke kawai sun ce min da kowane yare malamin ya karatu kawai kana sa abin nan ɗan malamin kawai za ka je duk karatun da kake da bukata sawa'un da hausa ne ko da yarbanci ko da larabci ko da su kuma kawai hidimar da suke yi kenan domin mun yi wata samina nan kwanan nan akan masu tafsiri ah, to na ga ɗaya daga cikin shi wakilan ya zo nan duk abin da aka yi a saminar kuma ya ɗauka ina jin ma nan take yake yadawa saboda haka wannan kaga wani nau'i ne na ci wanda muke fatan zuwa gaba za a samu cigaban gaban ya fi wannan misali malam jafar Allah ya kansa da rahma a yanzu ina jin akwai wanda suke dirasar suna rubuta wasu abubuwa da ya yi na karantarwa don ya dawo littafi na jin shek malam muhammad nasiru ya yana cikin masu wannan wanda kwamitin da suke wannan ayyuka za ka samu inda aka ci gaba da yawa haka ake malam usaimin allah ji kansa da rahma da yawa littattafan yanzu da muke ganin na usaimin ba wai littafi ya rubuta ba littafin nan na riyadu Sani na sharhi riyadu salihi wanda yake da kusan juzu'i hudu da su shar'il mumti a shar'il mumti ala zalil mustaqni ya kai juzu'i wajen goma sha bakwai zuwa sha takwas amma ba wai abin a darasi ne da yake karantarwa su kuma waɗanda suka tashi sai suka juya shi sai zama littafi suna nan da yawa sharhin alfiyatu ibn malik sharhin ajrumiya sharhin kaza sharhin kaza duk mafi yawanci juya shi ake sai ya koma ya dawo littattafai saboda ci gaba saboda abu ya zama a littafi ya fi daɗewa fiye da abin da to na gane malam jafar an samu yan uwa sun fara kokarin yin wannan Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya dauka musulunci da musulmi Allah ya kaskanta da kafirci da kafirai marasa lafiya na gida da asibitoci Allah ya ba su lafiya mu Allah ya shiga da rahma Allah ya sa mu cika da imani Allahu salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على